laraba shashi daga watan jun ga goma miladiya za mu fara da bayanin matsayin alkur'ani mai girma game da samarwa a jiya mun yi bayanin samarwa gaba ɗaya tana hannun ubangiji kuma muka tabbatar da cewa dukkan bayi da ayyukansu ubangiji ne yake samarwa sannan muka ba da misali kan cewa samarwar da yake musu ba ta fitar da wayannan ayyukan da na bayi daga cikin samarwarsa mana dukkan abin da bayi suke yi ubangiji subhanahu wata'ala shine yake yi sai dai da wasiɗa da tsaka-tsakin bayi da tsakaituwar bayi su ne suka shiga tsakiya tsakanin ayyukan ubangiji da ayyukansu mana ubangiji ya samar da su ya samar da ayyukansu kai tsaye samar da su amma ba kai tsaye samar da ayyukansu ba su ne suke ayyukansu kuma muka ba da misali da cewa yana kama da aikin sojoji da kwamandansu ne ba aikin wuka da ɗan fawa ba wanda yake yanka nama da ita shi sa za mu ga kur'ani domin ya tabbatar da wannan a lokuta daban-daban ayoyi da dama sun zo suna tabbatar da abin da ma kawo bisa koyarwa a halulbait alaihimussalam idan mun lura sosai za mu ga tsarin duniya ya kasu bisa sababi da sababansu sababi wato abin da yake faruwa da sababansu abubuwan da suke faruwa da su idan ma kalli dukkan wannan duniya samanta taurarinta duwatsunta kogunanta ƙasarta ma'adinai gajimare tsawa ciyayi shuke-shuke da dabbobi da mutane da za mu ga duk ubangiji yana danganta musu samar da abubuwa daban-daban misali ubangiji na cewa wa an sama ima'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ya saukar da ruwa daga sama sai ya fitar da dukkan 'ya'yan itaciya daban-daban arziki gare ku idan mun duba fa akhraja bihi sai ya samar ya fitar da wasiɗar ruwa ta hanyar ruwa ya fitar da bi samarat 'ya'yan itaciya waye ya halicci ita a ubangiji amma ta hanyar ruwa sai ruwa ya fito sai aka fitar da hanyar taciya wanda yake kunshe da hikimomi cikin fitar da su dukkan kalolinsu daban-daban ire-irensu da iri-iri nasu amma kuma da ruwa iri ɗaya ubangiji ya nuni a wannan wata aya yayin da yake na hikimarsa da ruwa ya kasance shine ya samar da su ba tare da wani hikima da wani sababi daga ubangiji ba da ya fitar da su iri ɗaya da sai maga ko dai fitar da gwaba kawai ko goba ko ya fitar da mangoro kawai ko ya fitar da ayaba kawai a sai suka fito daban-daban domin su zamanto riskan abinci ne da mutane suke ci suke amfana da shi allazi allahu a cikin wata sura daga abin nan ayar rum Eh, surar rum ayata 48 yana ce Allahu alladhi yursilu riyaha fatasiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa sha Allah ne ke turo iska sai ta tayar da gajimare sai ya shimfiɗa shi a sama yadda ya so kaga iska ita ce mai take mai take abin nan motsa gajimare take motsa shi take kora shi daga gabas zuwa yamma daga arewa daga kudu zuwa arewa ko akasin haka sai Allah ya dangantawa iska tattara gajimare da motsa shi da kora shi daga waje zuwa waje a wata na cewa watar da hamidatan fa'iza anzalna alaiha al-ma'a hatazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij a wata irin cewa misalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah mathali habbatin ambatat sab'a sanabil ƴaƴan kwayin kwayira ɗaya na masara ta fitar da guda zangarniya bakwai kwara ɗaya ta fitar da zangarniya bakwai to dukkan irin wannan abubuwan koyarwa na Kur'ani za mu ga cewa suna jingina waɗannan ayyuka zuwa ga waɗannan samammu ba Allah ba kuma bayan da za a yi a jingina wa Allah samar da wa'annan abubuwa ba da wasuɗa ba Allah ne ya halicci wasuɗa kuma ya halicci wa'annan abubuwan ta hanyar wasuɗa akwai abubuwan da Kur'ani mai girma ya dangantawa mutum shi Allah ya jingina wa bawansa kuma bai dace ba a jingina wa Allah su wannan ma suna nan daban-daban kamar misali cin mutum da shansa mutum yana cin abinci yana shan ruwa yana da tafiyarsa da zamansa mutum yana zama yana tafiya aurensa mutum yana kwanciya da matarsa yana kuma haihuwa yana fahimta yana farin ciki yana bakin ciki yana yin azumi yana yin sallah dukkaninsu ayyuka ne na mutum amma za mu ga bai halatta ba jingina su ga ubangiji duk da ko ubangiji shine mahaliccin su domin ya halicce su ne da wasu dan mutum don haka ma za mu ga ayyuka daban-daban da suka shafi umarni da hani wanda ubangiji yake fuskantar da shi zuwa gabawa da cewa idan ya saba umarninsa yana da zunubi idan ya kiyaye umarninsa yana da lada idan ya saba hannunsa yana da lada idan kuma ya aikata hannunsa yana da zunubi to da haka ne sai wasu suka samu ɗimuwa suka gigice suka kasa fassara hakikanin ayyukan ubangiji sai suka cire abinda ake cewa wasida wannan mun yi nuni da shi a cikin tunanin ashariya da sauran masu tunanin irin nasu wayanda suka cire wasida tsakiya suka jingina abin kai tsaye zuwa ga ubangiji wannan akwai karancin ladabi dangane da ayyukan ubangiji ka jingina masa aurenka da cinka da shanka da farin cikinka da kukanka da dariyarka sannan kuma babu hikima ubangiji ya hani ko ya umarni da ya kasance kamar yadda a shari'a suka ce Don ba ma'ana a dan fawai azabtar da wuka saboda ta yanka kare ya ba ta lada saboda ta yanka rago ba ma'ana domin dukkaninsu ayyukansu amma da ma'ana a ce sojan da ya kashe mai laifi da umarnin kwamanda an yaba masa da sojan da ya kashe wanda ba shi laifi da umarnin kwamanda an mishi ko ba an azabtar da shi an hukumta shi amma kashe shi saboda kashe rai wacce ba ta yi komai ba da shi da kwamandansa to duk irin wannan za mu ga ba ma'ana inda ya kasance kamar yadda a shari'a ne suka ce kamar yadda ba ma'ana in ya kasance kamar yadda mutazila ne suka ce hasali ma bayan da za a yi zumunto kamar yadda mustazila suka ce kawai sai halitta sai ya mutu shi kenan sai halitta ta ci gaba domin ba ma'ana a ce mutum nafs dinsa babu ita amma yana tunanin mai wani gari kamar lagos ko kano ba ma'ana a tunanin mutum ya zama akwai wannan alhali babu shi ya tafi babu shi don haka muke cewa tafsiri bayani ingantacce game da abin da ake cewa tauhidi kaɗai ta Allah a cikin halitta shine hanyar tsakiya ta ahlul bait alaihimussalam cewa tabbas ubangiji shi halittu kuma shi halicci ayyukansu da wasu da halittun ɗaya kenan tunda shi ya halittu shi kuma halicci ayyukansu da wasu ɗarsu halittun sai mu ce ayyuka halittu suna yin ayyukansu Allah bai kora wannan ba misali shuka tana fitowa ta eh, eh, da sakamakon duhu na dare da take girma saboda wannan da hasken rana da take shi ma girma saboda wannan ta samu energy din hasken rana da duhu da take yin zaki misali mangoro wanda in ba duhu misali an itaciya ba za su yi zaki ba in ba rana ba za su girma ba ko kuma ruwa da yake shine asasin ma samu su gaba ɗaya ko iska da take barbara fure tsakanin 'ya'yan itace sai sai wanda in ba a yi su ma ba za su samu itace ba dukkanin waɗannan ayyukan da suke yi su suke yin su babban kuskure shine mutum ya ce suna yin aikin ne ba tare da Allah ya ba su ikon yin haka ba sai zama za su yin ayyukansu wannan tilka makalatul kuffar wannan magana ce ta wanda suka cewa Allah magana ce ta ƙidriya wanda aka ce su ne majusu hadhihi umma saboda mai sun cire hannun ubangiji a gane mutazila ana ce musu ƙidriya ko ƙadariya saboda sun cire kadar ɗin ubangiji sun cire hannun ubangiji kan ayyukan bayi sun ce bayi suna aikinsu ne mustakilli ta yadda da ubangiji zai abin nan zai zamanto babu shi za su ci gaba da samuwa sai imam da an bace su da kadariya majusul umma sakamakon wannan nan bai fitar da su daga musulunci ba amma ya ambaci makalar sai ce tilka makalatul kuffar wannan magana ce ta kafirai wa ikhwani shayatin yan uwan shaitanu kuma ya ambace su majusul umma su ne majusawan wannan al'umma imamai sun ambace su da majusawan wannan al'umma mutazila sakamakon wannan magana da suka yi na kamanta aikin Allah da mai gini kamar mai gini ne da ya gini ya mutu gini ya ci gaba alhalin nau'in halitta ubangiji ba irin haka bane ubangiji halittarsa kamar surar da take kwakwalwa ne da nafs da take tunani wanda in ba nafs to dole wannan sura ta tafi kuma in nafs ta daina wannan tunanin sakan guda zai tafi haka ma ubangiji madaukaki da zai daina kwararo samuwarsa ga wannan samammu sakan guda za su zo babu saboda haka ubangiji shine bayi kuma shine yake ayyukan bayi saboda idan da bai bayi ba da ba su ayyukansu ba idan ali Allah bai bashi kwakwalwa ba da bai yi hankali ba da bai ilimi ba amma sai bashi kwakwalwa ya bata hususiyar za ta iya hankali za ta ilimi za ta tunani don haka ali da ayyukansa dukkaninsu asali daga ubangiji ne don haka ali ayyukansa ba bizat mustaƙillin kan kansa yake ayyuka ba a dole da dogaro da samuwar Allah da ikon Allah da ya bashi ke wannan ayyuka ali ba zai iya ba kansa tunani da ilimi da ayyuka ba domin ya yi abin nan ka ɗauki misalai dukkaninsu haka ne guta ubangiji ya yi ta ta kasance mai zafi wuta tana da zafi mu ba mu faɗi magana a shari'a ba cewa wuta ba ta da zafi da zarar ta an kunna ta sai Allah ya halicci zafi amma ita kankanta ba ta zafi wannan bai ta sun rushe wannan magana ta asha'irawa sun tabbatar da cewa wuta tana da zafi ita a kan kanta sai dai zafinta da ita kan kanta halitta ce ta Allah kamar mutum ne cinsa da shansa shi yake yi amma Allah ne ba shi ikon yi Allah ne halicce shi ya kasance mai ci da sha amma ba zai ba ce Allah ne yake yin cin Allah ne yake yin sha a Allah baya ci Allah baya sha haka ma wuta in ta kona abu ita wutar ce ta yi kona ba Allah ne ya kona ba amma waye ba ta zafin da za ta yi kona inda magana ashariya kamar yadda maganar mutazila take rushe ikon ubangiji take kashe samuwar ubangiji da karshe shi yasa imamai suka kira su majusul umma da wannan ma'ana haka ma magana ashariya idan aka dakata tata aka bi wannan magana zai zama to dukkan wani kaskantaccen aiki za a jingina Allah sai Allah ya zama shi yake yin aure maimakon zaid ne aure zaid ne ya kwanta da matarsa zaid ne ya haifi 'ya'ya duk sai wal iyazu billah a ce Allah ne ya aure masalan Zainab Allah ne ya yi ciki ga Zainab wal iyazu billah da wannan magana Allah ne ya haifar da ɗa yayin da Zainab ta haihu Allah ne ya haihu duk wannan magana sai ta koma zuwa ga manganu wanda suke kaskantattu duk wani kaskantaccen aiki sai a yana Allah shi Allah ya barranta daga irin wannan sifofi sifofi ne munana a nan ne mutum zai san muhimmancin haɗarin maganar mutazila da haɗarin magana ashariya babu wata mafita ga mutum sai dai ya kasance ya bi magana a bait alaihi musallam saboda haka ayyuka da sababinsu ne in Allah yadda a nan gaba za mu zo da littafai na sauran masababi mu game suke cewa domin kada har wani ya tsammani ya ɗauka kawai ana jingina musu ne a ayyukansu ne abinda suke faɗi kenan da haka ne dokokin halitta da samarwa suka tabbata Allah shi ne ke yin ayyukan sai samar da su ya kuma samar da ayyukan wannan samamman da ya samar da wasu da samamman shi yasa ba a jingina masa ayyukan wa'annan samammu sai da wasu da idan da zaka ce cin zaid halitta ce ta Allah ba komai idan kana nufin zaid ya ci abinci kuma Allah ya ba shi ikon ya ci abinci ya halitta shi mai cin abinci amma ka ce Allah ne da kansa ya ci wal iyaz billah anan ne zamu san sirrin ashe kenan dole ne zaman to kanunus sabab wal musabbibat ko sabab wal musabbabat dole ya tabbata da asbab da musabbabat din su dole ne misali ya tabbata magana albaitin aka wace mata za a fada cikin hadari muna gani Allah ya ce Allahu allazi yursilu riya fa tusiru sahaban Allah ne yake aiko iska ita kuma iska sai ta kora gajimare ta motsa shi wallazi yursilu riyah tusiru sahaban alam tar anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman da motsinsa da haduwarsa da indimajinsa haduwar positive da negative nasa da karar da take faruwa sannan da haske ne sakamakon haɗuwa positive da negative da ke cikin wannan gajimare da ruwan da yake zuba sakamakon wannan dukkaninsu Allah ne yake a lokaci guda kuma yana cewa gajimare ne yake an ba ta saba sanabil muga Allah ne yake fitar da shuka amma ya ce an ba ta saba sanabil an ba ta min kulli zojin bahij an ba ta na bihi amma a wani waje sai ce mai an ba ta na bihi muka fito da wasu darshi dai wannan ruwa a da'ika da shuke-shuke masu luplipniya um, gonaki da lambuna haka ma mutuwa hatta iza ja'a da kuma mautu ta fato rasuluna akwai yan sakon Allah mala'iku ne wanda su aikin su kawai kisa kashe mutane kashe dabbobi kashe rayuwa sannan kuma Allah ya ce amma Allahu ya tawaffal na hina ha Allah ne yake kashe rayuka Allah ce shi ne yake ɗaukewa wani lokaci kuma yace yaktu ma yubayitun shine yake rubuta ayyukan bayi da abin da bayi suke yi amma lokaci kuma yace bala wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanmu ne mene suke rubuta a wani lokaci yudabbiru al'amr fa sai ya kulu wa man yudabbiru al'amr fa sai ya kulu Allah idan da zaka tambaye su waye dabbara ayyuka za su ce Allah amma wani lokaci kuma ya ce fal mudabbirati amra da masu tsara ayyuka da masu tsara al'amura wato mala'iku kenan masu yin wannan aiki kuma duk daidai ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama baka jifa ba yayin da kai jifa Allah ne ya jifa dukkan wannan daidai ne kai baka jifa ba yayin da kai jifa Allah ne ya jifa iz ramaita bai nafayin ramyu ba daga eh, manzon rahama sallallahu alaihi wa amma isnadin shi ya jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ma ramaita izramait walakin Allah harama wannan yana nuna mana gaskiyar hanyar ahlul bait alaihi musallam dangane da khaliqiyya kanun khaliqiyya bizzat ala wajhil al-istiqlal munhasiratun billah munhasiratun fihi subhanahu wa ta’ala amma fawa’il tu’assir bi iznihi wa mashiyatihi wa laisar sababi ya tuha wa fa’il ya tuha biyar da fa’il ya tuhi ta’ala balfeto liha wannan duk abinda bayi suke gaba ɗaya suna yi ne ƙarƙashin ikon ubangiji ba wajen ikon ubangiji ba duk wanda ya ce falmu dabbirati amra ko kuma hatta iza ja'at rusula mala'iku da suke ɗaukar rayuka da kuma mala'ikun da suke shirya al'amura daban-daban na bayi a kowace rana za mu ga cewa duk wanda ya ce da kansu suke ba tare wani iko na Allah ba ba tare Allah ya ba su wannan kudura ba mustaqillai ne sai zama kalmatun bisal kalima kalimatul kufr takhruju min afwahihim tir da kalma da take fita kalma kafirci take fita cewa mutum zai iya zama mustaƙilli kamar yadda ta zamanto makalatul majus fi hadhihi al-umma to saboda haka kenan babu wani abu babu wani abu da zai kasance ya faru sai da izinin Allah da ikonsa babu wani abu da zai kasance sai da ikonsa imma da wasida imma kuma me ba da wasu da bai zamanta ubangiji su subhanahu wata'ala ya ba da iko sai wancan sai in ma kuma ba da wasu da bai zamanta da kansa sai to akwai shibohi da dama da aka tayar da su dangane da halittar ubangiji wanda mafi yawancinsu gaskiya shibohi ne wanda mun amsa su cikin bayananmu na'am shubha ta farko da muke so mu kawo ba mu kawo amsar ta ba sosai kuma akwai mahallin da za mu yi magana ta idan mun zo magana mai alheri da sharri wasu na cewa mumun ga mummuna yana faruwa a duniya kamar yadda kyakkyawa yake faruwa sai wani abu ya faru kuma wannan abin ana ce masa sharri sai wani abu kuma ya faru ana ce mishi alheri to shin ba zai yi ba a ce me yin sharri daban me yin alheri daban wannan wasu ai masu wannan magana su ne masu bautawa ubangijin sharri da ubangijin alheri daga addinin majus ana ce musu sanawiyya saboda suna ganin halitta daga abu biyu take na'am sanawiyya sun kafirta ne da tauhidin halitta su da kansu sun yadda ubangiji yanayin alheri amma suna ganin akwai kuma shaidan yana yin sharri da wannan suka kafirta suna ganin yanayi ne kuma mustaƙilli shi a kan kansa ba tare da Allah ya bashi ikon yi ba da wannan ne suka kafirta gaskiya amma ba haka ba asalin ubangiji su ma a wajen su guda ɗaya ne a falsafa ɗinsu sun tabbatar da cewa Allah ɗaya ne a halitta ne suka samu matsala cewa amma a halitta ba Allah ne kawai yake halitta ba akwai shaidanin sharri da yake yin halittar sharri kuma ba izinin Allah ba da ikonsa ba alhali ya riga ya tabbata cewa babu wani abu da zai babu wani mutum da zai wani abu sai da mai sai da ikon ubangiji muna gani um, a yanzu ne zan yi wa mutane bayanin cewa wala Allah ba ma wala Allah ba tabbas wannan shi ne sirrin da ya sa ahlul bait alaihimus salam suka kira mu'tazila da majusul umma suka ce alkadariya majusu hadhihi umma saboda me saboda yanda mutazila suka ce mutum zai iya yin aiki ba tare da hannun Allah ba mustaqilli kamar yanda gini yake tabbata ba tare da koda ko a ce wal iyaz billah a ce ba ubangiji yanzu bayi za su gaba kamar yadda gini na iya tabbata ko da magini ya mutu exactly nafsu shay hakikanin abinda su ma maju suka faɗa kenan su ma a halitta ne suka sha kayi a samarwa sun yadda mai samarwa tun farko asali guda ɗaya ne amma a halittawa fa sai suka ce halittawa bayan ubangiji ya samar da shi ɗan sai zamanto yana yin sharri sai zamanto in yana yin sharri yana ɓata halittar mai ubangiji exactly wannan shine asasi mu duba mu ga yadda kalma kamar wasa take jawo kafirci nafsin ainihin abin da ya sa hinduism addinin hindu suka tafi akan Allah uku ne su ma sai suka ce ubangiji ɗaya ne bayan yayi bayan yayi alheri yayi samamu amma sai samar da wani mu anan muna ce mishi dan majus suna ce mishi ahriman sannan kuma mun faɗi sunan shi a can baya kamar yadda muka kawo yadda su suke ce mishi sifa ko saifa yadda addinin hindu suke ce mishi haka hindu da barahima kusan abu guda ne dan bambancin su kaɗan ne amma dai kusan dai tafiya ɗaya ne hindu da barahima bai fi mu ce bambanci kamar yadda yake bambancin mazahib ba a cikin musulmi sau da haka ga yadda suka tafi akan cewa sifa ko saifa yana zamantawa shine mai alhadim mai rushe halitta to nafsu shai ya kai su zuwa ga cewa ubangiji uku ne sai suka ce shi yasa sai ya zo da ɗa bayan ubangiji ya halicci sharri eh, ne mai yin sharri yana rusa halitta yana rusa sharri yana sa mutane suna yin sabo yana halitta sharri sai ubangiji ya buƙaci haifar da kuma wani ɗa nasa sai samar da ɗa shi kuma wannan ɗan sai yake gaba da wannan shaiɗan exactly nafsin nazariya sai ta faɗa addinin rumanci da misiranci misra na da daga nan ta fada cikin kiristanci shi yasa ubangizai suke zama uku a cikin wannan addinai asali daga dokar halitta ubangiji ta tabbata muga muna gani shi yasa tauhidi idan mutum ba shi da tauhidi a halitta zai fada komai mun ga yadda magana a shari'a ta jawo bala'i yadda za a jinganta wa Allah kaskantattun ayyuka kamar bacci da auren mata da haihuwa da ma bawali da gayadi wal ya zubilla idan aka yi magana shari'a za mu kai ga irin wannan mun ga kuma an bi maganar mutazila da ta kai ita ce ainihin abin da ya sa 'yan hindu da 'yan brahma suka kauce ya faɗa rom har ya fada cikin kiristanci shine kuma ainihin abin da mutazila suka sanya su kaucewa a cikin akida ta tauhidin halittawa insha Allah saboda lokaci ya kware yanzu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته